tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na tamanin da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. Abdulazim bin Badawi Allah Maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul jana'iz inda mala yake mana bayani gani da falalan raka jana'iza da kuma yi mata sallah a yau mala yake cewa bai halatta ba wasu abubuwan da ake samun wasu daga cikin mutane suke yi a yayin raka gawa daga ciki akwai daga sauti da yin koke-koke da kuma bin gawa da garwashin wuta ko bakin wuta sai ce wa yul haƙo bi zalika raf'o sauti bi zikiri a mamal janaza za a shigar da daga sautin da wasu suke yi ta hanyar yin zikirori yayin tafiya da gawa makabarta a samu wasu zakirai su wuce gaba suna ta zikiri to duk wannan yana daga cikin ababen da suka saba ma shari'a li'annahu bid'atun malai ce domin yin haka bid'a ne wali qawli qais ibn abbad haka da maganan qais dan abbad yace kana ashabun Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama raf'a sauti indal janaiz sahabai suna kyaman ɗaga murya ɗaga sauti yayin sallan jana'iza ko yayin ɗaukan gawa a raka ta zuwa makuncinta akwai abin da ake yi da wanda wannan abin da ake yi ana ganin lokacin mutane ba su waye ba ba su da ilimi amma kuma kun ga shi ne daidai idan aka zo gidan da aka yi mutuwa za ku ga mutane sun tara kofar gidan ana jiran a fito da gawa a yi mata sallah a kai ta makoncinta to duk wanda ya nemi ya daga sauti ko yi magana murin shi sama nan da na siga mai aka shi za ka zo ga mutane sama da dari sama da dari biyu amma ba mai magana da wani kan yi shuru ma za a yi maganan za ka ji maganan ƙasa-ƙasa ce raɗa-raɗa har a fito da gawon haka har a kai ta haka har a dawo haka tawakun san matsala yanzu wallahi ana sallan gawon ma wasu za su taho a gaban gawon ma suna surutun na can ƙarshen zahu ma na ji wai yanzu da ilimi yawa aka samu fahimtar addini ya yadu wai kuma yanzu ake wannan abubuwa don Allah jama'a kallon na wai yanzu zuwa yaushe ne mutanen mu za a zama suna da saiti ya zama suna da kan gado a waye gari sun san ciwon kansu Kuma da shari'a ta hana duk ba wannan ne ma abin haushi ba sai an ɗauki gawa an tafi makabarta nan ne za ki ga abin takeici ana ƙoƙarin saka gawon a kabari a wani lokaci masu miko gawon da masu kama ta saka ta a kabari in gin ji abin da suke faɗi kare ba zai ci ba ai taggar dandami abin da kai ce ana tsallon gawon da sanda za a sa gawon ka ji disko ya tashi a wayoyi wani ya duka yana sa kan gawa a ƙasa in an kira wayan shi ka ji wani irin disko na rashin mutunci sai mutum ya ce kashiu ana sallan haka wai yanzu fa duk in an zo za a yi sallan janaza sai an rika cewa mutane don Allah ku kashe wayoyinku ba su da hankalin da za su kashe da kansu jama'a inda fa wannan ya je kowa ma zai ne shi ma zai ce da wani dalili mutane suke wannan wannan ba daidai ba ne ya kamata a bari jiya mun yi bayanin irin hirace-hirace da ake ku to wannan ba abin da ya shafi lokacin jana'izan ana ganin gawon gata nan ƙoro-ƙoro ake yi karki lissafin abin da ake idan an dawo an zauna zaman igumin nan da ake da sunan makoki ba na mazan ba ba na matan ba wanda za mu zo muna tafi akan wannan kun gano wannan da kyau ku wannan hadisi al-imam al-baihaqi ya fitar da shi ma'ana yace li anna fihi tashabbuhan bin nasara kun ga wannan wucewa gaban gawa ana iface ifacen zikiri to wannan koyi ne da kiristoci fa innahum yarfa'una aswatahum bi shay'in min anajilihim to mun sune suke wucewa gaban gawa a samu wani zakir daga cikin zakiransu yana karanta injila eh wa azkarihim da zikirori irin nasu na nasaranci ma'attamtiti yana ja yana wani gwalangoso da mutane eh, wani abu za ki ji in ana ko ba ki jin abin da suke fi da kin ji zuciyanki tana raurawa kun gano wannan da kyau ku samu wani zakira haka gashi nan wata hazin yana yana kada murya yana jan muryan da sauti mai sa damuwa an gani haka za zo suna wannan suna wannan to daga kiristoci ne mashirmanta daga cikin waɗanda suke ganin kamar addini suke yi sai suka ɗauko abin sai suka shigo da shi cikin musulunci babu shigantaka ma yanzu da aka ɗauko sai an ɗauki gawa za a je da ta makabarta kawai sai wasu da mandiri su wuce gaba sai ta duka an gane gawan ne za a kai ta kabari da kyada Allah maɗaukin sarki ya kyauta wa aqbahu min zalika tashyi'uha bil azfi mafi muni daga cikin waɗannan abubuwan da ake raka gawa da garaya ana kaɗawa alal alatil musikiya dukkanin wasu nau'i na abin da ya shafi kayan disko da bajujala da algaita da sarewa ana busawa sojoji suna wannan sannan kuma 'yan bida'a da 'yan son zuciya da 'yan al'ada su ma sukan yi za a wuce a mamaha makaɗan suna gaban gawan asfan hazinan suna goge wannan garayen ko wannan molo ko wannan gogen gogawa mai tada zuciya da sa damuwa kama yaf'alu fi ba'd al islamiyya kaman yanda ake yin haka a wasu daga cikin garuruwan musulunci taqlidan lil kuffari malai ce wannan suna yi ne don koyi da kafirai wallahu musta'an wannan duk ba daidai bane aka zaga an zo an yi ana wucewa ana ababi na taba zuwa garin okene aka ɗauko gawa ni wallahi na ɗauka gawan kafire ne abokina da na je mai ziyara ta ce mu je makabarta ma na ce ah, ai harabin ne musulmi ya je yarka gawan kafire shi kai musulmi ne ya ya subhanallah rediyoyi da rediyo aka zo da shi ma rediyo ne wannan abu manya-manyan spiku aka zo da shi aka saki wani irin disko a garin dididim dididim kawai ana tafiya da gawa ya ce ai zikiri ne ya ce ya salam aka je makabarta nan na ga abubuwan mamaki lokacin kamar ba zan je wani ce kai ba za a bani labari ba mu je na gano na je na gani sauran labarin yana gaba sai mun zo daidai wurin abun ba kyau sam ba kyau abin takaici da yawa na gaggano kuma duk da suna addini kuma duk ga malamai kuma abin da ba na haushi cikin duk abubuwan da aka yi waɗanda suke wurin karku ɗauka wai malamai ne na wasa don inda na fahimci malamai ne na gaske irin abubuwan da suka yi da kuma gana da ne da mutum biyu a hanyar dawowa dan wanda yana ta ya ce ai ga ɗaya daga cikin ɗaliban Sheikh Albani Zaria muka zo muna ɗan tattaunawa na fahimci malamai ne sosai ɗaya daga cikin suna ya ce ummul ya gama mun gani tambaye shi ya kuka bar wannan abin yana faruwa ya Sheikh ya ce wallahi innal qawm ghalabuna na ce ta za su rinjaye ku alhali ku ne ke karantar da su shi ne ce ku gode ma Allah ko da Allah madaukin sarki ya sa an gama tattake muku kun zo kuna bi ne kadin ce ta ku dan me ba za ku mike ku takan ba in ba tattake muku ba ku ku take mana shi ne ce ka bar wannan kawai za mu tattauna kan wani lokaci malamai sosai wanda sun goge a harkan ilimi ma abin da ke ci duk da su ake waɗannan abubuwa A gano wannan wanda da allah maɗaukin sarki ya sa na iya ibra'oke ne haba in na juye baki na cewa dahe ah zan fitar da yare ne kawai gaba da yi wa'azin ce babu kyau wala sai na faɗa ko da a lokacin a lokacin za a ce ban kyauta wala sai na kuma wala sai sun yarda kusan matsala tsoron tsoro ake ji su suna tsoron malaman malaman na tsoron su Kuma ba da gaskiya ba A na rantse da alkur'ani in dai na san gaskiya ko in zan gaya maka ka nutse ka narke sai na gaya maka ita don ni ba zan taɓa yadda in je lahira Allah ce ka san gaskiya ka take ka ƙi faɗi ba sai dai a tambaye ni wani abu amma ba maganin kan na san gaskiya ba don na san matsalan mutum ya san gaskiya ya ki faɗi kai tsaye linzami za a yi mai na wuta a kai shi don me nan da na nan gaya musu Allah ya ce taimake mu to ne sai ya ce, waye jibul isra'u fisferi sayri biha idan aka dauki gawa za a kai ta makabarta ana son a yi gaugawa sayran dunar ramli amma ba gudu ba ko ba sassarfa ba ko ba tafiya ana tafiya kamar yadda ake daukan gawan sojoji na haka kun gano wani da kyau ku. ba irin wannan tafiyan tsutsa ana sanda ba ba irin wannan ba tafiya za a yi sosai Likaurihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da fadin annabi da ya ce asiri obil janaza ku yi gaugawa idan kuka ɗauki jana'iza fa'in ta ku salihatan in ta zangawan mutumin kirki ne fa khairun na ha alaihi to alheri ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi wa in ta ku gaira zalika in ko ba gawo mutumin kirki ba ne fa sharrun ta za'onahu an rika bikin, to ko sharri ne ku yi marmala ku sauke wannan sharrin a kawunanku an gani idan gawo mutumin kirki ne to saurin da kuke kuna sauri ku kai shi zuwa ga alheri ne kun ko gawo mutumin banza ne barin shi a tallaba a kafaɗanku to kun bar sharri a kanku ku yi ku je ku ajiye shi an gano wannan da kyau ko malai yake cewa sabaka fi an yi ajiyar bi ta'ajizihi wa ikaraji an gabatar da tafarijin wannan a gaban baya waya juzul mashi mamaha wa khalfaha kuma ya halatta idan aka ɗauko gawa wasu su tafiya a gaban gawan wasu kuma su tafiya a bayanta wa an yi ha wa ya tsari ha wasu su tafi dama ga gawon wasu kuma su tafi a hagunta mana za a yi iya ritsa gawon a tsakiya ana tafiya malai ce ala an ya kuna ƙariban min ha masu tafiya kan zama sun yi kusa da gawon illar rakibu sai fa wanda yake kan abin hawa fa ya siro ha to shi ana son ya tafi a bayan gawon ne duk wanda yake kan abin hawa kan jaki ko alfadari doki ko raƙumi keke ko babur mota ko ko menene in dai abin hawa ne to san ake in zai tafiya raka gawa to shi ya zama yana bayan masu tafiya a ƙasa li hadisul mugira ibn shu'ba saboda hadisin mugira dan shu'ba qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi ya ce arrakibu khalfal janaza wanda ya hau abun hawa to shi wannan zai tafiya a bayan jana'iza ne walmashi haisu sha'a ha, shi ko wanda zai tafi a ƙasa to zai tafi duk inda ya ga dama ne an gano wannan da kyau ko duk inda ya so zai tafi haka zai tafi wani hadisi al'imamu tirmidhi da al'imamun nasa'i da abu dauda su suka fitar da shi albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'a babu laifi idan za a raka gawa ya zama an ɗauke ta a mota duk da malam zai tattauna mana wannan magana a can gaba ɗauki gawa a mota musamman idan ya zama makabarta ne irin namu na ahalu sunna wanda za a tafi da ita a garin nan kun ga makabarta ne wanda yake da nisa an gani yanzu daga nan zuwa dambu, tafiya ne mai nisa jana'iza ɗaya ne idan da a ƙasa za a tafi da janaiza har damban ba za a gaji ba shi ne ma na albani don da mutum ya je abin hawa gara ma ya je a ƙasa don waɗanda suka je a ƙasa ma sun riga masu mota ma isa kun gano wannan ku kalli girman makabartan dambu girmanta Allah sai da ya zama ba inda ɗan adam zai iya shiga wasu katangan ma an banke su gonakin da ke dama da hagu cike suke fululu da jama'a fallai domin jama'a kunga tun daga gadan dagaci wala tafiyan tsutsa ake a wurin nan tukutun daga nan kofan doka gosulun motoci ne da abin hawa da mutane ba inda mutane za su wuce har can har aka taso da akwai wanda ba sai isowa gida ba sai bayan isha'i kunga dai karfe goma aka yi sallan ma ba sai dawa ba don mafi yawancin hotunan ma da wansu wanda suka rika ɗauka suna sawa akan facebook da sauransu hotunan da suka ɗauka a makabartan ne sau da wanda bai taba ganin mutane a duniyar shi kamar wannan mutanen ba gani ta wannan idan ya zama an ɗauki wannan jana'izan a hannu ne aka ce za a tafi a kafa jama ba za su gaji ba amma yanzu ba wanda za a ɗauki gawan shi a garin nan kowaye shi a ce za a yi tafiyan ɗaya bisa goma wannan mutane ba su aje gawon sun huta kun gano wannan da kyau ba zai yiwu ba ba mu sa abin da Allah zai yi nan gaba ba amma nan da wasu shekaru ba za a ƙara maimaita jana'iza kwacin wannan duk wanda zai mutu a garin nan ya daɗe bai mutu ba kun gano wannan da kyau ko ba za a yi ba ne kawai Allah maɗaukin sarki ya samu dace ban tara sani ga Allah ba amma haka Allah maɗaukin sarki ke zaɓen wasu daga cikin bayan shi ya masu irin wannan darajar baiwa ce kawai min layi Allah ka sa namu ta kyau ya halatta idan aka ɗauki gawa a yi sauri a mota amma ba saurin da zai jijjige gawan ba a lokacin za mu je jana'iza ce ga masu tuka motar suna tafiya an ce ku sauri man ka ci hayanci a tafi a hankali sun ce bukun sun fi a hankali abin da ya saka ce a tafi a hankali saboda kar a jijjiga gawan ne amma yanzu muna tafiya a kan kwalta sili-sili ne mu fizgi motar mu dai tafiyan da bai wuce 60 80 bai ba laifi bane wani Allah ya sa mu dace ya ce lakin al afdal al mashi khalfaha sai dai abin da ya fi, tafiya a bayan jana'iza yukta da kawulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine ke hukuntar da faɗin annabi da ya ce bi'ul jana'iza ku bi jana'iza wattabi'u in aka ce wattabi'u bi ne kun gano wannan kayan jana'iza tana ina gaba kai mai rakiya kana binta a baya shine abin da yake nufi wai ayyiduhu qawla ali radiyallahu anhu abin ke karfafan wannan shine zancen na ali da yace al-mashi khalfaha afdal min al-mashi amamaha tafiya a bayan jana'iza ya fi tafiya a gabanta ka fadli salatar rajul fi jama'atin ala salatihi fazzan bambancin ladan kamar bambancin mutum ya salla ne a cikin jam'i da wanda zai salla shi ɗaya kun abin falala na da yawa ko wancan daraja ɗaya zai samu wannan daraja 20 da da bakwai wannan asari na sayyidina ali isnadin shi kyakkyawa ne al bai al ya fitar da shi ma za ya ƙoli iza da halal ƙubura au marra alaiha idan mutane suka je suka shiga makabarta ko kuma suka zo wuce inda makabarta take tune kamata su faɗa kafin su isa kun gano wannan misali yanzu mu mu na dambu in an zo sai an shigo gate sana tafi inda kabarrukan suke a can gaba to tun daga gate ne mutum zai faɗi wannan koko sai ya zo inda kabarrukan suke domin inda ba a binne mutane ba ya yi ukun inda aka binne kuma kin ga shekara 20 ana binne mutane a wurin kuma kamar yadda na gaya muku an ƙara siyan fili a gefen makabartan wanda ya kusan rabinta an fahimci wannan wannan ya sa tafiyan ahalus suna tafiya ne wanda yake da tsari da kan gado muna da yawa ba za mu bari sai an zo an siyi dama da hagu a lokacin da za a yi koro a zo ana son kuma a a ƙara girma makabartan a rasa kuma inda za a abin nan ba me yasa mai martaba sarkin zazzau ya kewaye makabartan tsoron kada wasu zo su rika cin iyakan makabartan wannan fensin ɗin da aka yi aka kewaye makabartan mai martaba sarki ne ya kewaye shi Ku gano wannan da kyau ku to gonan da ke gefe ana an sai wanda ke nan bangaren to nan ne ma muke son in so samu ne a siya ita ma ya zama za a ce tumalin kuna ta tara gidajen matattu na ce haka muke ta siyan gidaje ya yi gara a sai duk inda in muka gama siyan gidajen kuma za a ji abin ne macin ba shi kenan ba mu ga ƙarin tsaya jama'a mun fahimci wannan da ke ku dole ne kowa ya san cewa watan wata rana Allah sai an kawo shi wannan wurin duk sanda muka je makabarta na ga an dauki mutum an sa farko abin da ke fara zuwa mun sai in ce karshen alewa kafa watan wata rana ni ke tsayawa fa ne na ce yi kaza kai tashi kai bar kaza ni kuma ni ne za a tsaya a kai na ana ce yi kaza yi kaza ku toshe can wajen Allah ke ma kaza ya miki kun gani ana kwana ana tashi wata na ki ne ana ki gawa shi in ma za mu tashi mu yi da gaske mu tashi mu yi da gaske ko kuma wasa za mu yi to zafi fili ga mai doki a ta wasa Allah madaukin sarki ya sa mu dace to mai mutum zai faɗa a lokacin da ya zo zai shiga makabarta an aisha ta qalat daga aisha ta ce qultu kaifa aqulu lahum ya rasulallah aisha ta ce idan na je makabarta ziyara to me zan ce masu waɗanda suke kwakwance a makabartan ƙala annabi ce ƙuli ki ce assalamu ala assalamu ala ahli diyari min almu'minin wal muslimin yarhamullahu almustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun kin ji addan da zaki da Allah ki haddace wannan kin ji mala ya ce ko wucewa zaki sai ki wannan kin zaki wuce makabarta sai ki ga ki ce assalamu ala ahli diyar min mu'minin wal muslimin yarhamullahu almustaqdimin minna wal mutaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun kenan idan kika wannan sallaman su za a sa masa da ji sallaman da kika yi in kike masu addu'a kuma duk wanda suka san ki za su san kin zo kin masu addu'a duka an gano idan ya zama wani daga cikin mutanen unguwanku ya rasu an je an binne shi in ya zama mutumin kirki ne wanda suke makabartan ko mutanen kirki ne ba wannan makabartan kaɗai ba fa ko ina aka binne shi in dai ɗan aljanna ne mutumin kirki ne za su haɗu a hayatul barzakhiyya kuma za su tattauna farko ba abinda ke tsorata na cikin hadisin illa farkon tambayan da za su fara yi shine labarin iyalai na wance ta yi aure ya labarin ɗanawa ne ya kaza sannan zai fara tambayoyi ya kaza komi sai an gaya mashi komi na farin ciki farin ciki na bakin ciki bakin ciki rayuwar su take muni sakamakon labarin da magabatan suke ji game da su sai Allah ya rika saka waɗancan da mugun abu akan waɗannan yasa annabi ya ce kakko zage mamata sai ku cutar da na rayu komi suna sani komi everything idan suka tambayi ina wani aka ce ah bai zo nan ba su da kan sai ce zuhiba bihi ila ummihil hawaya an tafi da shi wajen uwar shi hawaya ba su haduwa dan aljannar dan wuta ba su haduwa a rayuwar barzahu haka su haɗuwa sam in kin ga sun haɗu sai an je lahira shi ne za su hau an gani shi sa duk abin da yake faruwa a gari da iyalansu da komi suna sani ana updating ɗinsu so da duk wanda ya zo za su tambaye shi kuma zai gaya musu me kaza za a gaya musu me kaza za a faɗa me labarin kaza za su hadisin alimamin da ta yi rute shi kuma za mu tar da shi a nan Allah ya kiyaye wani hadisi al'imam muslim da al'imamin da sa'i suka roto shi Allah ya saka masu da alkhairi wa an sulaiman ibn buraida an abihi kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir annabi ya kasance yana koya masa karatun da za su yi a lokacin da suka je ziyara makabarta shine ce assalamu ala assalamu alaikum ahlal diyari minal mu'minina wal muslimin inna insha Allah bikum lahiqun as'alullahu lana wa lakumul fassarar na farko shine assalamu ala ahlid diyar amincin Allah ya tabbata ga mazauna wannan gida minal mu'minina na muslimin musulmansu da muminansu wa yarhamullahu mustaƙadimi na minna wal Allah ya ji kan waɗanda suka gabace mu da kuma waɗanda suke jinkiri su ma suna tafe wa inna insha Allahu bikum lahiqun in Allah maɗaukin sarki ya so muna nan cin muku yake da ya kare yi wannan ko ke marmaza ke shirya dalilin tafiyan ki ko ko shi mala'ikan da ke shirin daukar ranki shi yana nan a shiri yana ta tsara tsaran wanda zai dako sura ya sura ranki sai ki zauna ki ta karanta wasikan jaki ki sha mamakin rayuwa na biyu kuma assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku halar diyar ya ko mazauna wannan gida min al-mu'minin wal daga cikin mu'minai da kuma musulmai wa inna insha Allahu bikum lahiqun in Allah maɗaukin sarki ya so muna nan iske ku as'alullah lana wa lakum al-afiya muna roƙon mu kanmu da kwanciya ko zaman lafiya ku gano wannan duk in mutum ya zauna lafiya a lahira aljanna kenan Allah ka sa mu dace wannan hadisi al-imam muslim da al-imam an-nasa'i suka ruwaito shi ad-dafnu gaba na gaba shine bin gawa, kun gano wannan da ke ku, binniya idan aka tafi makabarta akwai karatu da kuma dokoki da tsare-tsare da ake bi yayin binne mamaci ma'ana ya ce waye jibu dafnin yiti walau kana kafiran wajibi ne a binne gawa idan aka rasu ko da ku wanda za a binne kafiri ne don dai mutum ya kwanta ya rasu ko kafiri ne sai an binne shi kun gano yana da kyau ya zama koda dabbobi ne suka mutu in ba za a iya sa masu kemikal ɗin da zai zagonye su ba to a nemi wurin da za a iya haƙa rami a binne su an gano wannan amma ba a bar jaki ya mutu a kusa da unguwannin musulmi yana wari cututtuka na kawo mutane ba kowa ce akuya ko saniya da sauran dabbobi irin wannan su mutu wari na ta kaɗawa yana cutar da jama'a kamata ya samu inda za a rika binne al'umma ya zama ba yadda za a yi a iya cutar da su kuna gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya samu dace to ai shi ne a cikin almara aka ba da labarin wani mutum ne karen shi ya mutu sai ya je makabartan musulmi sai ya binne karen a makabartan musulmi Ya ka kai karan wannan mutumi a wajen alkali sai alkali sai ya aika aka kira mutumin bayan da ya zo kotu gaban alkali sai alkali ya tambaye shi ci kai da gaske ne ka je ka binne kare a makabartan musulmi ya ce allah ya kara malan daraja kwarai da gaske na yi ci kai najasan za ka kai makabartan musulmi ka binni. me dalilinka sai ce wai karen ne ya mai wasiya in ya mutu ya kai shi makabartan musulmi bin ne ya ce na jasan sai ce wallahi na wasiya ya bar man ya ce kana wasa da kotu a gabana kike ce a bar wasiya ce wallahi amma kai ɗaya wasiyan ma da ya bari ya ce idan ya mutu a ɗauko dinari dubu a kawo mu alkali ya ce masha Allah kare salihi ai wannan kare salihi ne mumunin kare ne wanda suke kore suka ce alkali yanzu yanzu nan kai fatawa ka ce najasa yanzu kuma ka ce salihi ne shi ku ne abu mamaki ba ne ba ya ce ai wannan karen ba ku sani ba ne yana daga cikin zurriyan karen nan ne na ashabul kafi ai <laughs> ga tsaban sarri ke da <laughs> cin da an ce a kawo mai ko dai a bashi yanzu ya san yadda zai malkodiyo in dai akwai kudi a harka to Allah ne ce ci wannan harkar ɗan adam da kudi sai Allah Allah maɗaukin sarki ya kiyaye fara ya ce liƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ibn abi talibin ya ce sau da maganan da annabi ya gaya masa yadda ali wa kada mata abu talibin a sanda abu talib ya rasu annabi ce izhaf fawarihi je ka binne shi saboda shi annabi ya halatta ya je binne shi ba amma ya ce ma alje ka binne shi kafaran makka da suka ja mai ya cika ba imani yana mutuwa sai suka watsa suka bar shi ali shi kaɗai ya je ɗauke shi sai wanda suka ɗan raka shi je binne shi kuma abu ɗalib ya mutu kafiri ne duk maganganun da 'yan shiya suke fadi ai abu talib ya taimaki annabi gaskiya ne ya taimake shi amma cin da har ya mutu bai yi imani ba wannan ba amfanin da zai mashi ya kawo da kusan wannan musulunci ba addini ba ne na ƙabilanci da za a ce ai cin da wani ya kaza to shi kenan shi wani ɗin nan to ya taka wancan matsayin ba wannan fa a ka'ida a musulunci ko ba banki ne ya zo da abin da ya saba musulunci to wannan abin ana daukan shi a zubar da shi ne ba kallon kima da darajar mutum shi yasa annabi yake cewa duk mutumin da aikin shi ya baye da shi nasaba ba zai kai shi ba an gane wannan da ke ko Allah ya ce mu shi yasa Abu ya mutu kafiri ne wata rana abu huraira ya tambaye annabi ya ce muna da labarin irin taimakon da abu talibi ya maka kuma gashi ya mutu bai musulunta ba to shin akwai gudunmawa da taimako da za ka yi mashi a lahira ya ce kwarai da gaske ya ce za a nuna mai shi a wuta amma allah zai ba da daman ya je ceto shi zai kawo shi gaban wuta shi ba a wuta yake ba zai aje shi a bakin wuta amma sai dai za a sami silifas na jahannama amma kwanyen shi na ta farfafa ina ga mutumin da yake cikin wutar ana mutane wa'azi su ga Allah su ji tsoron Allah su yi kaza suna gani a su a to an boku in biyar ra'ayi ne da biye ma abinda zuciya take riyawa ku ga fili ga mai doki Allah ya kyauta wa sunnatu mala ya abin da yake sunna addafinu fil makabara shine idan mutum ya mutu a je makabarta a binne shi yanda ake zuwa ake binne mutane a cikin gidaje jama'a wannan fa ba daidai bane an gane ba daidai bane kowa ya mutu a binne shi a makabarta sai inda akwai abin da ake tsoro kusa akwai mutane da ake tsoron binne su a makabarta saboda bala'i zai iya tasowa yanzu dan fodiyo fa ba makabarta aka ja ka binne shi ba cikin gida ne amma ku je gama abin da ake mashi yau da a makabarta aka kai shi fa wannan sai Allah kuma an gane wannan da kyau ku wannan sai Allah yau banda ahalus sunna sun tsayu sun bi karantarwan dan fodiyo da bannan da za a yi Allah yawa da ita ma duk wannan kururuwar sunnan da kuka ji ana yi ko wallahi duk albarkan da'awan shau dan fudiyo ne yau da a ce kabarin mala abubakar mahamudu gumi an kai shi makabarta ga magara an binne shi ko allah kaɗai san abin da za a jiya ƙarshen ta wannan su ya zama sanadiyan yaƙi ma a ƙasan nan don ƙila wasu za su iya cewa bari su je su wulaƙanta kabarin wasu kuma za su ce ba za su haƙura ba wasu kuma za su mai da ƙabarin wajen mai an gane ba nan da ba ku labari a nan makabartanmu na dambo akwai kabarin da ya kusan shekara uku da binnewa ya rifta ba wai ma gawon ba likafanin ma bai canza ba yana nan yadda yake komi yana nan yadda yake ba abin da ya taba cikin gawon shekara uku ina ganin ko nama kika ajiye dai shekara uku ya kamata ya lalace shine na kira shi mai kula da makabartar na ce kada ya gaya ma kowa inda wannan kabarin yake don zai na tambaye shi a wanda ka gaya ma ya ce kai kadai na gaya ma mana ni da kaina na ji na gani na ɗebo wasu abokai a lokacin da muka gama wata jana'iza mutum uku muka je muka gani wani irin ikon Allah abin da muke ji a tarihin su abdullahi ɗan amur ɗan Sharaf, mahaifin jabir ɗan Abdullah, shi ne gashi yau a garinmu a sokoto haka ya taɓa faruwa kusan shekara talatin da ya gabata ana aikin hanya sai biye raɓi jikin wata makabarta irin wannan katafilin mai haƙo ƙasa ta cicciɓo ƙasa kawai sai gashi ta cicciɓo wani ƙabari amma shi wannan ƙabarin da kafinin diya ya riɓe ya lalace amma jikin gawon na lafiya lau har jikin gawa ma wani gashi ya fito zaro-zaro a cikin shi shi na lokacin suka ɗauki gawon suka je suka samu waje aka mai tara ƙara binne shi sai suka sa bab waya suka kewa iyakan wurin in mu ne za mu je mu binne shi ne sai a ɓatar da kabarin yadda babu wani wanda zai yi sha'awar ya mai da wannan wuri wajen sharka kuma an gano wannan yanzu kun ga wannan kabarin da wasu za su san yanayin yadda yake sai sun je sun yi sharka a wurin an wata tana da ce daidai ina yake ai wali irin wannan aka je aka tsaya ka roƙi Allah a wajen shi kenan tana zuwa ta zama kafira ba ta sani ba shi Allah ya bi ba kabarin wani ya je roƙa ba mun gano wannan kuma na gaya muku abun mamaki ba a sa alama a jikin ƙabarin kowane irin alama ba inda za ki san shi wanda ya mutum ma a wurin waɗanda suka kawo shi bai ma da wata gata bai da wata gata ma da ya sa alama in sun zo su gane kabarin wane ne ka zuwa suna mai addu'a bai ma da wannan gatar amma ashe babban mutum ne a wajen mai shi kun gano wannan da ke ku a ce gawa ya zauna a kafa shekara uku da kafanin ko jabe ba kun gano wannan ya canza bai ba jikin gawan bata canza ba gawa a cikin ƙasa ko zufa kaɗai ya isa ya kume jikin ya riɗe ƙwari ya ci tsutsotsi duwan ba abin da ya taɓa shi gano daidai da gashin kanshi ko da tibi ba shi Allah ka sa mu kyautata aiki mu ma kai mana haka wannan ana kyautata mai zato mu da muke rayan sai dai mu ta kama kame Allah ka sa mu kama daidai mm. to shine sai yake cewa abinda mutum a makabarta لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة ya kasance na binne mamata a makabartan baki'a ne Kamata tawatarat al-akhbar bizalika kamar yadda hadisai suka zo masu yawa akan haka walam yunqal an ahadin min salaf ba a samo daga wani daga cikin magabata ba annahu dufina fi ghayril maqbara cewa wai an binne shi a wani waje da ba makabarta ba illa ma tawatara aidan sai dai wanda ruwaye suka zo birjik annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama da fi hujratihi cewa an binne annabi shi a ɗakin shi ne wa zalika min khususiyatihi wannan khususiyar annabi ne kama dalla alaihi hadisin aisha kamar yadda hadisin aisha ya nuni ta ce lamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da aka ɗauki ran annabi ikhtalafu fi dafnihi sai suke saɓani su sahabbai dangane da binne shi faƙala abubakarin sai na abubakar ya ce sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi'a shi ni ko na ji wani karatu daga annabi ma nasituhu kuma Allah ban manta ba ya yace ma qabada Allahu Allah bai taɓa ɗaukar ran wani annabi ba illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fihi face sai inda Allah yake son a binne shi ana yake daukar ran shi fadafanuhu fi mawdi firashihi sai aka kauda gadan Aisha sai aka binne manzon Allah a nan wurin mun gano wannan da kyau ko sai aka binne manzon Allah a wurin wannan hadisi al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi albani ya inganta shi a cikin sahihul jami wa yastafna min zalika shuhada fil ma'araka an togace shahidai wanda suka mutu a fagen fama inda suka mutu na ake binne su fa innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim domin su ana binne sa inda suke shahada ne wala yunqaluna ila al maqabiri ba daukan a kai sa makabarta li hadith jabir radiyallahu anhu qala saboda hadisin jabiyar Allah ya kara mashi yadda ya ce ma kana yawmu uhudin ya ce lamma kana yawmu uhud yayin da aka yi yakin uhud humilal qatla liyadfanu bil baqi sai aka rika dibo gawawaki dan aje abin ne su a baqi'a fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mai shelan annabi yayi kuwa cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya amurukum cewa annabi yana umartan ku an tadfinul qatla fi madajihim a mai da gawakin nan abin nisa inda suka mutu shi yasa a warwatse aka sa su hatta inda ku je ku gaje wajen aikin hajji za ga an kewaye wuri an zuba su gawaki a wurin an ce zamanin mu'awiyya ne lokacin aikin ruwan nan da aka yi aka tara su a wajen aka binne su don kabari biyu ne ko kuma ke iya su turkun ga shekarun da da yawa kuma sun mutu ne a warwatsi wasu a can aka binne su kila ma kawai mutane sun take wajen sun wuce ba sani ba gano wannan kuma da za a haka kabarin shahidan nan suna nan yadda suke ba abin da ya same su suna nan ta yasa yahudawa da suke da yaƙinin cewa waɗannan mamata na musulmi ba su canza ba suna nan kullum ƙoƙarinsu shi ne ta san yadda za su iya haƙo kabarin annabi don sun taɓa shiryawa tun daga bayan garin madina ƙasa injina suna haƙo ƙasa can ƙafa sun yi setin da in aka zo setin inda ƙabarin annabi yake za a kakko da shi kasa kawai a janye shi a cikin daren madina aka ji wani irin kururuwa da wani irin ƙara da aka bar sojoji suka fita sai ga an ji an kama su akwai shekaran da muka yi aikin hajji tare da mala albani shine aikin hajjin shi na ƙarshe a wannan shekaran sai da 'yan shiya suka yi attempting na kai hari kabarin annabi don su kullum ƙoƙarinsu shi ne za su kai hari su haƙe kabarin annabin wai don me yake kwance tare da abubakar da umar ta haka suka rayu tare ku da kuka zo a baya ya rayu ya yadda da su ya amince da su bai da abokai sarakai da suka yi su ko kuma yanzu kun zo yahudawa ne suke tarbiyyanku sai kuka sa masa karan tsana shi kuma bai tsane su ba sanda yake rayu kenan tsanan da waɗancan suke tsana suke na banza kawai shi da mai gidan yana ƙinsu? su ƙinsu duk wanda zai ƙika in dai ba mai gidanka ne ya ƙika ba ya yi ƙiyayyen banza kun gano wannan da ke ku ya bata makon shi lokaci lokacin ni na cikin masallacin dan ana koran mutane suka yi ayiri suka danna a guji lokacin ne na raka ganin wasu irin sojoji suna fitowa a wurin wanda ban san daga inda suke ba duk wanda ke wajen in dai baka fita cikin masallacin na ba ka ci dan karan duka kuwa haka suka kama suka dinga dukan kamar Allah ya aiko su haka watsa kowa ka kulla masallacin haka suke kokarin sai sun haƙe wai kabarin na na Fatima da ke baki'a kullum shi za kira ga ganin in kika shiga baki a za a ga wasu mutane da fara ranka kaya kawai suna dan kaiwa da komowa na dan kaiwa sai ku dauka ziyara suka zo yi ba ziyara suka zo yi ba jami'an tsaro ne na farin kaya kina yin sakaci yanzu za ki zama kal'amsu zahib bindigogi ne a cikin har da yake za su yi gane wannan tafiya umaran da muka yi zama muka yi kawai a masallacin ka'aba muna zaune muka ɗanyi kuri haka muna tattaunawa kan wata matsala kan kai haka kawai sai ga wani balarabi ya zo sannun ku da hutawa muka ta hasa ne ce ya shugaba buhari muka ce lafiya hausar raɗau kuma balarabi ne idan ka mai haka abin nan kawai sai yana juyawa sai ga mugun tana haka cikin jallabiya kai ya juya ya tafiyan shiga gaba ba gane mana bane kamara ta nuna mu ga wasu 'yan bakaƙen mutane can sun yi kuri mai suke yi da ya zo ya tattauye aka yi magana kawai sai aka a wannan ba matsala shi ya koma daga lokacin ne na fara lura ire-iren shi ga sunan da yawa birjik ciki da wajen masallacin kowa za ga ba su matsan mutane saboda dama da hagu bindigogi ne a cikinsu sai da ke ga ce ai saboda aminci ba dan sanda ma ba bindiga masu bindigogin suna kusa ba ki ganta ba ce kina yin abin da bai kamata ba in ya kamata a wuce da ke lahira ki ansa tambaya a can za su wuce da ke in ya kama tafi da ke caji ofis ne ki ansa a can za su wuce da ke gani yasa dole tsaro a wurin nan sai ya zama ya wuce da yadda ke tsammanin shi kullum 'yan shi'a so suke haifar da titina da yaƙi da kashe-kashe a matsalacin ka'aba da na madina wannan shi ne muguwar manufansu kullum idan allah mai da masu mugun nufinsu ma'ala ya ce wala ya juzu dafinu fil hawalil atiya illa libarura, bai halatta abin na gawa a ɗaya daga cikin waɗannan yanayin ba yi lalura ne ta taso na sha yin wannan magana kuma zan ta yi mai yawa mutane su fahimce ni za a zuwa ce jama'a za a yi sallan jana'iza a ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku da annabi ya hana sai in ce a bari sai lokaci kaza sai ga mutum ya ce wai ina mai iko da gawan shi iko nake maka da gawa ina gaya maka abin da annabi ne ya ce sanda za a je a kai ga ko ubanka lokacin ne ake rura wutan jahannama ka yi daji a kai ta wannan lokacin kuma annabi ya hana haka za ga mutane suna kunci suna kunci suna kunci da haka dole sakwara lokacin na wuce sai a zo sai a yi za a kwanta mutum zai mutu ya kwanta ya rasu sai a ba cewa a yi sallan jana'iza sai in auna sai in ga unguwan ta daɗe ba kowa in aka zo aka ce za a yi sallan jana'iza a wannan lokacin ta a gaza samun mutane da suka kai ishirin ko talatin sun ce ku bari sai lokacin sallah azhar doke mu ƙara awa ɗaya ko minti talatin ko awa biyu ba wani lokaci bayan la'asar ne immediately haka za a rasu in ga mutanen yan tsararu sun ce ku bari a yi magariba mutane sun zo daga unguwanni da yawa karatu nan sai mu haɗu da su da kowa an zo sallah magariba sai a yi sallah jama'a ba gafara ake neman mai ba ba adadin jama'a da yawa ake nema ba don mai kawai don kai kana sauri ka je gantali shi yanzu fa a riga an gama ratsa shi mafita yake nema haka ne don mai ba mu neman mashi mafitan nan ba ni ba ina kallon haƙƙin mamacin ne eh sama da haƙƙin wanda yake raye muka je makabarta akwai ababe da yawa wanda zan kalla ko za a kalla sai in ce abu kaza da aka ce za a jama'a ku bari kar ai sai saboda me sai in ce ba daidai bane ya saba ma shari'a za mu kama ne kawai mu yi abin da ya saba ma shari'a saboda abin da wani yake so shine waye ku gano wannan da ke ku ba wanda ya isa mai abin da ya saba ma shari'a saboda shi ko saboda wani abin da yake so kowaye shi saboda shari'an nan ita muke rayuwa don mu bita haka ta yi maka magana cikin lalama mutane sun zo su ta surutu akan abin da bai shafe su ba ku gano wannan da kyau kuma Allah madaukin sarki ya samu mu dace malai ce an uquba an ta ibn amirin kala daga ta dan amir ya ce salasu sa'atin kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanhana an nusalli fihinna annabi ce lokuta uku annabi ya hana mu salla sallah cikin su aw an nakabura fihinna mautana kuma binna mamatan mu a cikin su hina tatlu'u shamsu bazigatan lokacin da rana ke bullo wannan daga gabas da safi hatta tartafi'a har sai ta ɗaukaku lokacin sallan walha wa hina ya komu ka'imu zahira da lokacin da rana ke tsayawa tsakiyar sama gyam kafin zawali irin sha biyu ɗin nan hatta ta mila shamsu har sai rana ta yi zawali dab da sallan azahar wa hina ta yafi shamsu lil gurubi lokacin da rana ke karkata za ta faɗi hatta ta gruba haske ta faɗi duk annabi ya hana sallan gawa da binne gawa a wannan lokacin duka duk annabi ya hana an gano wannan da ke ku shi yasa ana zuwa aka sanar da ni cewa an yi rasuwa za a je za a yi sallan gasin ce ku gaya musu ba za a yi yanzu sai lokaci kaza so da annabi ya hana a tare ana jiran fito yake fitowa kuma aika ce kar a yi sai a jira sai lokaci kan hakkin mamacin muke cariya saboda yanzu bai da gata sai liman haka ne yanzu waɗannan ƙosa suka fitar masu da gawan don yana ba su tsoro to yanzu ya zama gatan liman shi sa duk wanda ya ƙosa a ɗauki gawa fitar da shi don ya ƙosa da shi ko a ɗauko shi a kawo gidana lokacin ya za mu zo mu tara mutane mai sallah in ko ba za ka kawo gidana ba ka kawo shi masallaci ka aje shi jama'a ba shi kenan ba da dai mu saba ma annabi kuma shi mu cutar da shi gara kai mu bata maka rai ma shirya nan gaba duk wanda aka bata za a iya shirya ko mun daren dadewa Allah ya sa mu dace ma'ala yace wa an jabirin annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama zakara rajulan min ashabihi qubida jabir yace lalle annabi ne ya ambaci wani mutum daga cikin asaban shi da ya rasu wa kuffina fi kafanin gaira tsa'ilin wanda aka yi mai likafani wanda bai isa ba wa kubera lailan kuma aka yi mai sallah cikin dare fada jaran nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga na annabi ya tsawa ay yuqbara ar-rajulu bil layli cewa kar a dauki mutum a kai shi makabarta da daddare hatta yusalla alaihi har sai an samu jama'a da dama sun mai sallah illa an yuqarra insanin ila zalika sai in gawon ne ta bukaci haka mana an ga alaman za ta lalace to shine sai a za a je a wannan in ba haka ba wani dalilin da zai sa haka ko kuma ga jama'a sun taru da yawa sai ya sallah an gano wannan wanda abubakar gumi ya rasa da dara yi mai sallah wajen sha ɗayan dare me yasa saboda jama'a sun taru ko da ranar na iyakan shi kenan kun gane sannan ga shugaban ƙasa ya zo sai daga dawa mutane ake nema kuma sun ji tsoron in suka bar gawon abubakar kuma take safi to karshen ta sallan gawon da za yi allah yawa da ita domin jama'an da za su barko daga yankunan kasan nan da kasashen waje allah kaɗai san gidajen da za su kai ƙasa allah kaɗai san mutane da za su mutu kuma saboda tattake mutane wannan yasa aka ce ai maza tun daga shugaban kasa ya zo kuma ga miliyoyin mutane sun zo da mai sallah a wannan lokacin ma aka bari yake safi duk wani ahalu suna da ke najeriya nan sai haji duka nijar chadi ghana saudiya ina haka jirage haka suke sauka kamar tantabaru an tashe su suna sauka wani hadisi al'imam muslim da abu dauda da tarmidi da nasa'i suka fitar da shi fa in tsarru ila dafani laylan jaza in an buƙaci yin binniya da daddare wannan ya halatta walau ma istimal al misbah koda ko ai amfani da fitilla ne wan nuzul fihi fil qabr kuma a shiga kabar ma da fitillan ya halatta da tashil amaliyati dafni domin aikin binniyan ya sauki li hadith ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama adakhala rajulan qabrahu laylan cewa ibnu abbas ya shigar da wani mutum kabarin cikin dare wa asraja fi qabrihi kuma kunna fitilla cikin kabarin har aka gama tsara shi aka gama kwantar da shi aka gyara wala ka fito da fitillar ana hadisi ingantacce ne al imamu ne fitar da shi Allah madaukakin sarki tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم